Gwamnatin jihar Niger ta ce tana gudanar da bincike a kan yarinyar nan 'yar shekaru goma sha hudu mai suna Aisha da aka yi fyaɗe a ƙaramar hukumar Kwantagora ta jihar Niger. Anthony Janar kuma kwamishinan shari'a na jihar Barista Abdullahi Bawa Wuse ya ce suna gudanar da bincike amma akwai cikas da suke fuskanta a cikin binciken kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Labarin wannan abin da ya faru ya zo gare mu ne ranar Laraba ta yamma. kuma mun yi magana na yi magana da shi lauya na da ke zama kontagora kuma ran laraban ya ɗauki mataki kuma har ya yi applying ya yi taking over case ɗin daga hannun police amma cikas da muke samu a yanzu shine kasa mu ba mu da powers na investigation kuma police suke da powers investigation kuma har yanzu muna dai kokari mu samu duka details don mu tabbatar cewa mun fara prosecuting wannan case kamar yadda ya kamata da akwai korafe-korafe da muka samu musamman daga shi uban wannan yarinyar ya yi korafin cewa ana mashi rufa-rufa hatta a report na abin da ya sami yarinyar likitoci ba su ba ba ku a bangaren ku me za ku yi akan wannan za ku bincika ko kuma za ku yi kokari ku samu report din ko kun samu ma shi ne na gaya maka yana na baka bayani ne a dunkule cewa duk mataki da za mu dauka da wayanda suke da powers ɗin investigating cases wato police za mu dauka don mu tabbatar cewa mun gudanar da prosecuting wannan mata a court kamar yadda ya kamata amma kamar yadda na gaya maka ba mu da powers mu yi investigating police ke da power su yi investigating amma duk abin da ya kama don mu yi facilitating a yi investigating don a samu report da medical report da abin da ya kama mu yi prosecuting za mu ɗauka don mu yi shi da gaggawa. yarinyar nan yanzu haka tana kwanci asibiti ba ta iya komi a kasancewa iya yarinyar nan talakawa ne ku a gwamnatance ba wani mataki ko na tallafi da za ku. yi bayani ba amma muna nan muna ɗaukar mataki don taimaka mata. amma za ku bar ta kwanta guran nan ba za ku dauke ta zuwa wani wuri ta da za ta samu lafiya ba danganta ga abin da doctors suka gaya mana domin it's a very sensitive matter rape issue ne that is very sensitive kuma ba za mu dauka mu zo mu dauki abin da zai zo ya zama mana problem kuma a ce a'a mu ne muka yi interfering da yanayin uh, binciken su ba so za mu yi duk abin da za mu yi za mu yi ne based on advice na professionals yanzu muna magana da su suka ce muku sun ce za su ba mu report zuwa shi kenan eh na dai ce mu ba su zuwa gobe insha Allah a yanzu dai al'umma sun zuba idanu tare da kasa kunnuwa domin jin irin rahoton da likitoci za su bayar akan wannan yarinya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya